Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aromu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. Muna da rahoto daga Gombe dangane da matsalar ambaliyar ruwa da kuma matakai da gwamnatin jihar take ɗauka domin shawo kan wannan al'amari ta jawo hankulan jama'a su nisanci zuba datti cikin lambatu. haɗamar filaye tana daga cikin dalilai da suka haddasa rikici a tsaunin mambila muna da rahoto salihu garba yana tafi da shirin da rashin tayi akan bar arha sannan ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna Afare Assalamu alaikum ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar afghanistan ta ce wani harin ƙunar bakin wake da aka ɓoye bom a cikin mota ya kashe akalla mutane 24 jami'an suka ce wasu mutane 40 sun samu rauni sakamakon wannan fashewar bom din da ya auku da safe yau litinin a yammacin birnin kabul unguwar da wannan abin ya faru dai nan ne da yawan fitattun 'yan siyasa suke da zama wannan wurin da an jima ana yawan kai masa hare-hare musamman a wannan lokacin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya shirya yin wani taron gaggawa yau litinin idan allah ya yarda domin tattauna wato duba karuwan tashe-tashen hankula tsakanin isra'ila da falasɗinu isra'ila ta faɗa a jiya lahad cewa ta kayan mutane 25 ciki ko har da 'yan ƙungiyar hamas waɗanda aka yi imanin cewa sun taka rawa cikin wannan ta'asar faɗa ya kaure a ranar asabar a cikin tsohon birnin kudus inda ruwan musulmai ke shiga suna ibada amma aka hana su abin da ya tilasta su gabatar da su a wajen wannan ginin wannan wurin shi ne kuma inda yahudawa ke kira babban wurin ibadarsu ɗaya daga cikin abin da ya tada fitinan ko shine ya saka wata na'urar binciken kwakwaf ga mai shiga wannan harabar jiya lahadi shugaban ƙasar turkiya rajib tayyip erdogan ya sauka ƙasar saudi arabia domin ziyarar kwanaki biyu wanda ake sa ran ya tattauna da mahukuntan ƙasar domin ganin an kawo ƙarshen kikikakan da ke tsakanin saudi da kuma ƙawar turkiyan wato kata da ƙasashe makwabta jim kaɗan kafin ya tashi erdogan ya faɗa a tashar jirgin saman istanbul cewa ba wanda ke sha'awar ganin wannan rashin jituwa ya kawo yanzu ya ce fata dai shine wannan ziyarar tasa da zai kai ya zama mai amfani ga duka sassan erdogan ya fara ziyarar tasa ce a birnin jidda inda ya tattauna da sarki salman bin abdulaziz da kuma yarima muhammad bin salman daga nan kuma shugaban na turkiya zai wuce zuwa kuwait domin ya gana da sarki sheikh al sabah inda daga bisani kuma ya gana da sarkin kata sheikh tamil bin hamid al thani saudi arabia masar haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahram duk sun katse dangantaka tsakaninsu da ƙasar ta kata yanzu haka dai sun kakaba wa ƙasar ta kata takunkumi ta ƙasa da kuma ruwa domin ko suna zarginta da goyawa ayyukan ta'addanci da tsatsauran ra'ayi baya domin wanda haka ke kawo wanda hakan ke kawo wa yankin cikas sai dai kata ta sha musunta wannan zargin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu haka dai majalisar dokokin amurka na nan na yunkurin wa kasar rasha sabon takunkumi game da rawar da ake zargin ta taka a zaben shekarar sha 2016 sai dai abin da ba a sani ba shine ko shugaba trump zai sawa wannan kuduri hannu sabon babban daraktan sadarwa na fadar white house anthony scaramucci ya shaida wa gidan talabijin na cnn cewa su tambayi shugaba trump da kansa akan wannan batu ya ce ina tunanin shugaban zai yanke wannan hukuncin nan ba da jimawa ba ita ma sakatariyar yada labarai na fadar white house sarah huckabee sanders ta shaidawa kamfanin labarai na abc cewa fadar white house na goyon bayan majalisa akan wannan batu fitattun 'yan majalisar dokoki daga jam'iyyun biyu wato jam'iyyar republican da democrat sun cimma matsaya a ranar asabar wanda hakan bai ba da dama canje-canje da shugaba Trump yake nema ko kuma son yayi domin samun saukin ɗage wannan takunkumi ba a kan ƙasar ta rasha. A wajen ɗaya kuma sabon wakilin Amurka na musamman a ƙasar Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa ba kowa ne ke da alhakin mummunar faɗin da ake a gabashin Ukraine ba illa ƙasar Rasha. Kurt Volker wanda ma'aikatar harkokin waje ta naɗa a farkon wannan watan domin yin shawarwarin kawo ƙarshen tashin hankali da aka kwashe sama da shekaru uku ana yi wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane kusan dubu goma ya ziyarci ukraine kwana ɗaya bayan tattaunawar da suka yi ta wayan tarho tsakaninsa da shugabannin ƙasar ukraine da na rasha jamus da kuma faransa ya ce wannan yaƙi ne ba ba abin wasa ba mai tsananin gaske wanda yake bukatan gaggauta ganin an kawo sa volka yana magana ne a birnin larmatos. birnin da yake yankin donetsk da yaƙi ya ɗaiɗaita ladan ibrahim a yawa aka ji da labaran duniya daga nan birnin washington dc Gwamnatin tarayyar Najeriya tana gargadin cewa duk da hasarar rayuka da dukiya mai tarin yawa da ambaliyar ruwa ta janyo a kasar zuwa yanzu akalla jihohi 30 wato akalla jihohi talatin ne za su fuskanci bala'in ambaliya a bana. ministan albarkatun ruwa suleiman adamu wadda ya ba da wannan gargadi ya yi kira gwamnatocin jihohi su tashi haikan wajen tabbatar da ganin ana kiyaye dokokin muhalli saboda haka ne ma gwamnan jihar gombe da jami'an jihar suka himmatu kan wannan batu kamar yadda gwamna ibrahim hassan dan yake cewa to alhamdulillahi kamar yadda kuka gani na tsabtace muhalli kamar yadda aka sani abu ne wanda ya tattari aikin kuwa da kuwa ba na mutum ɗaya aiki ne wanda ya kamata duk 'yan ƙasa ko kuma duk al'umma su haɗa kai da hannu da ƙarfe domin a tabbatar da muhallin an tsabtata kuma ina ƙara kira da kada su gajiya domin in ka dubi gombe gombe wuri ne wanda yake cikin ƙasa sosai kuma ƙasa ce wadda take da yashi saboda haka barazana irin wannan a kowane lokaci muna sa. kwamishinan ma'aikatar kula da muhalli na jihar gombe hajiya sa'adatu sa'ad mustapha alkebban kaltungo ta ce sun tashi haikan wajen faɗakar da al'ummar jihar muhimmancin kula da muhalli muna nan tsaye ba dare ba rana akan kafin kuma a kodiyaushe muka samu faka haka abu wurin faɗi muna faɗa muna kiran mutane muna roƙonsu su wato muna ba da enough awareness amma dai ka san dan adam sai a hankali muna kira ko da yaushe kuma muna ba da shawarar cewa magudanan ruwa da aka yi a wurin zuba shara ba ne akwai areas inda aka ka keɓe su saboda tara shara amma sai ka ga mutane saboda kiwuya ba za su iya tafiya da sharan inda ya kamata su kai dumpin su jefar da sharan ba ba za a yi kuma irin aikin gayya a ce to bari a taimaki gwamnati a share ba su ma kungiyoyi masu zaman kansu masu yaƙi da gurɓatan yanayi na ba da gudumawa a fannin kada muhalli kamar yadda shugaban jewel habitat 2000 and beyond alhaji babayo aliyu suleiman ya shaida mini hira ta da shi muna raba itatuwa a ƙauyuka daban-daban makarantu da duk inda ma ake buƙatar bishiyoyi in an zo gurin muna ba da bishiyoyi eh, seedlings kenan kyauta wannan bangaren kenan idan an samu drainage ya zama blocked muka yi unblocking saboda ruwa ya samu ya wuce magudanun eh. ruwa mukan unblocking muka bubbuɗe ya samu ya wuce muka yi share-share muka gayyaci dakatai hakimai jawarabai ma in ta kama da manyan 'yan siyasa shugabanni da gaba da in all aspect mu yi aikin tare da su kuma alhamdulillah ana ba mu goyon baya sai dai kuma tuni mazauna yankunan karkara suka fara bayyana fargabansu kamar yadda alhaji sagir da kishira ya shaida mini muna fuskantar barazana da fargaba gaskiya saboda ba mu san yadda abin zai kai ba tunda yanzu kaga ko ogas ba a shigo ba ruwa ya fara yin irin wannan kaga lokacin da suka faɗan ma bai zo ba gashi yanzu ruwan ya fara ta'adi a mutane ya fara rinje gidajen mutane to kaga ai sai dai mu ce addu'a a yanzu dai gwamnatin tarayya ta ware kimanin naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida saboda tallafawa jihohi sha shida da ambaliyar ruwan ya yi wa barna jihohin shirar arewa maso gabas da suka sha fama da ambaliyar ruwan sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta faɗaɗa tallafin ya zuwa jihohin nasu abdulhab muhammad wuya amurka daga bauchi a najeriya an gano haɗamar filaye a zaman ɗaya daga cikin dalilai da suka janyo aron gama tsakanin ƙabilar mambila da fulani da ke yankin wadda ya sanadiyar mummunar hasarar rayuka da dabbobi masu yawan gaske ya kuma tilasta dubban jama'a gudun hijira zuwa kasar kamaru ga sanusi adamu da ci gaban wannan rahoto Brigadier Janar Habila Bintinaba shugaban kwamitin sake gina arewa maso gabashin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya nada ya bayyana haka bayan zaman tattaunawa da bangarorin makiyaya da manoma na tsawon yini biyu a tsaunin na Mambila. Na fahimta da ya kamata su dan zauna su tattauna su yange ko kuma wanda ba su amfani da shi su ma yanda za su iya su dan dan fi ma wayanda suke neman eh, wannan filaye wakilin mambila alhaji umaru zubairu ya ce matukar ana son warware wannan matsala to tilas tsoffin makiyaya da manoma da suka mallaki takardun izinin sarrafa filaye da yanzu haka ba su da karfin amfani da su kuma suka yi kememe suka hana masu niyyar aiwatar da kiwo da noma a kansu idan ana son a shawo kan wannan matsalar ana ta magana a ce a filin manomi manomi ya kaza makiyaya ya kaza grazing permit grazing permit na ko da sanu su ya kare ba su sake filin na. to local government kuma maimako ka yi amfani da dokar ta karbi filin na a hannun su ba ta yi kuru kowane shekara sai ta karbi dubu daya daya daya daya na kan wani fili bayan da sanu ya kare to shi ne abin da yake kawo damuwa baya ga kamanta adalci wajen daidaito na rabon takardun izini da karamar hukumar sadauna ya kamata ta nuna kamata yi hukumomi su bar doka ta yi aikinta kan waɗanda ke da hannu a rikicin inji malam shine mataimakin shugaban hausa fulani na karamar hukumar sardauna ya kamata ita gwamnati ta bincika ta gane waɗanda suka ɗauki doka a hannu a kama su a hukunta su ganin idan an kama su a hukunta su to wannan hukuncin da za a yi wa wannan mutane zai zama darasi zai zama aya ga suke gani a yanzu har ma da waɗanda suke zuwa baya. Batun kuɗin sabunta takardar izinin noma da kiwo na naira dubu goma sha biyu a shekara da karamar hukumar Saddauna ke karɓa ba tare da la'akari da ko waɗanda ke mallakar waɗannan takardun izinin suna amfani da filayen ba. Na nemi shugaban karamar hukumar Saddauna Honorable John Yet kan matakai na warware wannan takaddamar. Yan da fili da yawa kamata ka cewa wuri wanda baya da jaye a Shi ne goma ya duba a cikin bylaw da plan abin nan dole ne a yi adjustin so da kowa ya samu abin da yana yi manomi ma ya samu filin da yana nome makiyayi ma ya samu filin da ya shi ya samu ya shi zaman lafiya ya tabbata. Na tambayi Birgediya Janar Habila Vintina ba makomar waɗanda suka tsere wa rikicin na tsaunin Mambila da yanzu aka ke ɗaukan mafaka a makwabciyar jamhuriyar Kamaru waɗanda rahotanni suka nuna na zaune cikin hali na tagayyara. Ga tana ɗaukar matakin da za a yi wanda suke sun ketare zuwa Cameroon su da a dawo da su nan kasar mu Najeriya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya. nan da wasu 'yan mintoci za mu kawo muku shirin da rashin tayi kamin nan sai ku ci gaba da shakatawa da wannan fefe. tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Masu aro a gyara zama ga Saliu Garba da shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Muna muku maraba da sake saduwa da ku a cikin shirin da rashin ta yi, wanda ni Saliu Garba ke shiryawa na kuma gabatar. A 'yan kwanakin da suka gabata ne jihar Kano tare da wasu masu kishin jihar a ƙarƙashin jagoranci Dr. Samshuddin Usman suka ƙaddamar da wani taro wanda ya mai da hankali wajen lalubo hanyoyin da za a bunƙasa tattalin arzikin jihar. Manufar taron ita ce a jawo hankalin masu saka jari da na cikin gida da na waje da zumar haɓaka tattalin arzikin jihar da inganta rayuwar jama'arta. ayyukan da gwamnati ke yi wa al'ummarta na da nasaba da ci gabansu amma sautari shugabannin gwamnati walau na tarayya ko na jihohi ba sa son su ci gaba da aikin da wanda suka gada ya fara maimakon su ci gaba su kammala sai su fara nasu daban cikin hirar da dr sa'idu ahmad dukawa ya yi da wakilin sashen hausa na murar amurka mahmud ibrahim kwari ya bayyana illar da irin wannan hali yake yi wa tattalin arziki da kuma abin da al'umma ka iya yi. Ga da firar tasu ta kasance. ga shi a karo na biyu a tarihin kano za a iya cewa kusa kusan nan an yi taro da ake cewa na tattalin arziki don a sama wa kanan alƙibla ta fuskar tattalin arziki daga baya yanzu shekara goma sha ɗaya sun koka cewa kusan za ka iya cewa ba a aiwatar da komai ba duk da cewa waccan gwamnatin a lokacin da suka yi ɗin ta dafa musu wurin aiwatar ko kuma gudanar da taron yanzu gwamnatin kano ta yanzu ta ce ta ji ta gani an yi wannan taro na yini biyu kuma an fito da abubuwa waɗanda ake so a sama wa kanan alkibla ta fuskar tattalin arziki zamantakewa da siyasa da sauran al'amura na rayuwa amma duk maganganun sun ta'allaka ne a wata kalma guda ɗaya da ake cewa political will wato niyya ko zimma ta shugabanni wurin aiwatar abin da aka tsara wai shi political will din nan yake ne ba wani abu ba ne illa cewar shugaba ya yadda cewar tsarin da aka taho da shi na shugabanci a bi shi daki-daki a dire wato duk sanda aka ce ga wani abu an yi alkawarin za a yi shi kuɗi kaza zai ce ya yadda isa hannu cewar ya yadda a kashe wannan kuɗin a yi wannan abu wannan shine ne daɗa karkar yi to abin da yake samun shugabanni su mafi yawan lokaci shine duk muhimmancin al'amari in aka ɗaga shi idan suka ga ɗayan biyu ta auku game da kuɗi shine ko su ga zai ci kuɗi da yawa sai su ga yi nauyi a ajiye shi ba yanzu ba ko kuma su ga zai ci kuɗi kuma watakila ba za su samu komai a ciki ba kuɗin kawai zai ci amma su ba za su samu wani abu ba to waɗannan abubuwan guda biyu ka iya ƙara da na uku cewar zai ci kuɗi kuma su ba su damu sai sun samu wani abu ba amma kuma babu kuɗin a yanzu to suka yakan sa su ce a jingine to amma abin da isa na ukun bai shiga tasiri ba saboda in babu kuɗin a yanzu gobe ko in an jima kuɗin kan zo amma maimakon a koma kansa a aiwatar sai a ga kai gaskiya tun fa da zai ci kuɗi bari a nemi wani abu wanda ba zai ci kuɗi da yawa ba ko bari a nemi wani abu wanda ko da zai ci kuɗi za mu samu wani abu a ciki in ka cire wannan to shi kenan ka sami abin da ake cewa political way. to amma kuma akwai wani mai kama da za a iya cewa dan uwansa ne da ake cewa continuity wato ɗorawa daga inda wane ya tsaya bayan ni na zo shi ma an ce ana samun gintsewa wurin wato yankewar gintsewa wurin gudanar da wato ayyuka irin waɗannan kuma shi ma yana haifar da koma baya to shi kuma me ke sabbaba shi misali to shi kuma continuity wato ɗorawa daga inda na baya suka tsaya shi ma matsala ne kwarai da gaske musamman a kasashe masu tasowa shi kuma abin da yake janwowa shine ɗayan biyu ko dai shugaba iji komai a ce shi ne i ba wani ba ko kuma ya ji yana ƙyashin a faɗi na baya don kada su ya bije haskensa bijewa za mu ce ko mm, don kada ya disa shi nasa hasken to wannan tana sawa in an faro aiki maimakon a ƙarasa shi gwamnatin da ta tafi sai a ji ba a san a ƙarasa don kada a ce gwamnatin baya ce ta yi kullum sabuwar gwamnati ta dinga jin ita ta fi son komai a ce ita ta dasa kayanta ta yi ta gama da kuma wannan baya faruwa a ko'ina a duniya kuma a samu ci gaba duk inda ake labarin an ci gaba yanzu a taron nan an ta Legas lagos ba wani abu ne ijin ba irin gwamnan Legas na yanzu baya jin nauyi ko shayi ko kunya ko kyashi na ice Bola Tinubu ne ya fara abu kaza. Sai fashola ya ɗora shi ne yanzu nake so na ƙarasa. To shi yasa suke a wannan abin nan suka suka kai inda suka kai hmm. amma mu kuwa in ka kula zaka ga wanda yake son ya ambaci gwamnan baya idan muna da waɗannan matsaloli guda biyu yaya za a yi a kawar da su daga tsarin shugabancin mu. misali tunda siyasa demokaradiyya ake ita kuma demokaradiyya nan 'yar lokaci ce kuma da ba lokaci ma an ce aikin gwamnati baya tsayawa misali ta yaya ne kuma nazarta a kimiyyar siyasa kuke gani cewa waɗannan matsalolin guda biyu tunda suna kawo cikas a sha'anin ci gaba da za a kawar da su na ɗaya kyakkyawar fahimta ta shugabannin wadda alhamdulillah muna sa ran kamar suna fahimta yanzu su fahimci illar yin hakan wannan tagwayen abubuwan guda biyu to na farko su samu political will na biyu su tabbatar da continuity in ba su ba za su cutu in suka fahimci cewar in ma ka yadda a ce gwamnatin baya ce ta fara to kai ma in ka tafi ba wanda zai so a ambaci cewa ka fara wani abu to in suka fahimci haka to ba za su yi kyashin cewar na baya ne suka fara kaza mu kuma za muka karasa ko kuma za mu karasa sannan mu dora daga nan to na gaba in ya zo shi ma sai ya ambace su a tarihi to haka kuma wannan karfin ran na cewar komai tsada al'amari inda sai an tsallake wannan gadar za a iya ci gaba to wanda a yi kokari a tsallake ta wato sai an ƙulla wannan gadar to a kulla ta sannan a yi gaba in ba haka ba za a ta tsayawa a bakin kogin ba a tsallake shi ba ga shi kano ta yi taron nan na tattalin arziki an tattauna abubuwa daban-daban ah, abin da ya shafi noma ci gaba matasa ilimi da sauran al'amura na rayuwar bil'adama amma kafa wa'ana an sanya hannu a kan yarjejeniya ma da wasu kamfanoni la'akari da matsalolin nan da muka ambata a baya da kuma wannan buri da aka sa sanya a gaba yaya kake ganin makomar da wannan burika da ake cewa za a cimma to makomar ita ce idan an magance waɗannan abubuwan biyu da muke ta magana a kansu na farko wannan gwamnatin ta yi ƙoƙari ta zuba kuɗin da ya dace ta kai wata gaba a aikin ta yadda ko da ta tafi duk mai hankali in ya zo zai yi shakkar ya ruguza abin ko ice zai sako daga farko zai cika abin da irage rage don a karasa idan idan aka yi haka an ci rabin tafiya to haka kuma gwamnatin duk da za ta zo a gaba ta fahimci in ba ta dora akan wannan ba to ba za a ga hasken ita kuma na ta hasken ba mai ta yi ba amma in ta dora ta kai ka tsallake ruwan to a nan ne za a fahimci cewar ita ma ta yi wani abu to anan idan haka ne wasu talakawa suna da rawar takawa kwa wurin ganin cewa waɗannan abubuwan sun kau daga tsarin shugabancin mutum da a ƙarshen ƙarshe dai su ke shan wahala domin an faro yin asibiti ba a kammala ba su ne dai in an fara aikin hanya ba a kammala ba su ne haka in makaranta babu rufi dai su ne su wacce rawa za su taka duk da cewa kuma da bazarsa ake ita rawar haka ne sai sun inganta fahimtar su ta 'yan siyasar da ita siyasar su ga na farko su kwankwasa su ji waye mai dan kwari kwarin da zai iya cika musu alkawari na biyu kuma su saka al'amura muhimmai a cikin alkawarin zaɓe yanzu alal misali da wahala a baya ka je masu kada ƙuri'a sun yi alkawari da 'yan siyasa cewa za ku ƙarasa mana aiki kaza don muna ganin muhimmancinsa wanda in kuma ba su ƙarasa ba i zamana sun kada su a zaɓe kada su kada musu ƙuri'a to in talaka suka gane wannan ƙarfin ƙuri'a za mu jefa muku ƙuri'a ba ma buƙatar komai daga gare ku amma ayyuka kaza suna da muhimmanci a gurinmu kada a tsaye da su. Matsalar ita ce bayan an kulla wannan yarjejeniya su kuma 'yan siyasar suna da aƙida ta karya wannan yarjejeniya a nan eh, talakawa ya za su. Na farko za su matsa 'yan majalisarsu cewar mun yi alkawari kaza da gwamnawa ne don haka ku matsa a madadinmu ku matsa masa yi wannan in yaƙi su ce to 'yan majalisa ku tsige mana shi ya ji ana ta kiraye-kiraye da tarurruka da mitin da rubuce-rubuce da bayanai a rediyo a tsige mana shi don ya karya mana alkawari saboda haka 'yan majalisa maza-maza ku tsige shi in suka ke to su kuma su kiraye wa 'yan majalisa kiranye maza maza su janye dan majalisa ɗaya biyu sauran sai su yi maza su abu su ce to za su siya gwamna shi kuma sai yi maza ce to ya dawo zai cika alkawarinsa to ya za a magance a ƙarshen ranka da ɗaya matsalar wannan wacce kuke cewa divide and rule su raba kan talakawa in sun ga za su haɗe kai su irin wannan abin da kake faɗa sai su kwaf ɗaya su maza su raba kan talakawa da za a samu garkuwar wannan raba kan da su mahukunta kan yi yan ƙungiyoyi masu ƙarfi a samu ƙungiyoyin al'umma masu ƙarfi waɗanda za su tattara kan al'umma su yadda a yi musu wannan raba kan sannan su kuma su haɗa kai da kafafen yada labarai i zamana akwai kwarmato sannan kuma a wani lokacin ma ƙungiyoyin nan su je su doka gwamnatin da majalisar a kotu su ce ga nan sun haɗa baki za su cuce mu mai girma mai shari'a gaya musu ahir su bari su abin da suka yi mana alkawarin zasi. jama'a abin da ya soka kenan sai kuma wani lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman dr sa'idu ahmad dukawa da mahmud ibrahim kwari wakilin muryar amurka da ke kano da solomon abu da chubahiro dedone da suka shirya mana sauti ne salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai mako mai zuwa idan allah ya yarda. a da malamai. Saboda wasu dalilai suka fi mu ba za mu samu damar kawo muku sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a karshen mako ba. karfe uku da minti ashirin da shida da rabi sashen hausa na murya amurka ke magana ga wasu daga cikin ra'ayoyi da kwabar akwatin sakonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in kira ga matasanmu na cikin garin Zangon Daura tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Katsina. Ya kamata mu kanmu kiyamar laili mu fito kwanmu da kwarkwata. Mu yi aikin gayya na kwashe magudanan ruwa. Ganin yadda magudanan ruwa suka cike a zango. don haka wannan kalubale ne ba karami ba a gare mu domin hakan shine zai sa mahallanmu mu tsira da mu. kuma kirana ga gwamnatin jihar kaduna ita kuma ya kamata ta taimaka mana da kayan aiki da motoci irin na kwasan shara da fatan duka wannan kira nawa ya kai ga kunnuwan da ya dace Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana su yanu Guman Zangon. A wannan hanya din akwai babura marasa danjar baya akwai motoci marasa danjar baya. na motoci in dai aka ce ka sallama magariba a gama ka bi wannan hanya da gama zuwa gullu gaskiya suna da barazana kawo mana hatsari mu mabiya wannan hanya. A kullum faruwar faruwar haɗuwa amma haka din yana kawo barazanar hatsari a wannan hanya. na ya hakika ka taimaka wa al'ummar wannan ka cikin rayuwarsa da fadawa hatsari zuwa lafiyar su zuwa zuciyar su mai magana malam malam mai zanen hula gular jihar bauchi labarai a takaice shine shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasa afghanistan ta ce wani harin kunar bakin wake da aka ɓoye bam cikin wata mota ya kashe akalla mutane 24 jami'an suka ce wasu mutane arba'in sun samu rauni sakamakon wannan fashewar bom din da ya aku da safe yau litini a yammacin birnin kabul unguwar da wannan abin ya faru nan ne dai da yawan fitattun 'yan siyasa suke da zama wannan wurin da an jima ana yawan kai masa hare-hare musamman a 'yan kwanakin nan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya shirya yin wani taron gaggawa yau litini idan allah ya yarda domin tattauna karuwan tashe-tashen hankula tsakanin isra'ila da falastino jiya lahadi shugaban kasar turkiya rajib tayyip erdogan ya sauka kasar saudi arabia domin ziyarar kwanaki biyu wanda ake sa ran ya tattauna da mahukuntan kasar domin ganin an kawo ƙarshen kikikakan da ke tsakanin saudiya da kuma kawar turkiya wato kata da kasashe makwabta jim kaɗan kafin ya tashi erdogan ya faɗa a tashar jirgin saman istanbul cewa ba wanda yake sha'awar ganin wannan rashin jituwa ya kawo yanzu yanzu haka dai majalisar dokokin amurka na nan na yunkurin sawa kasar rasha sabon takunkumi game da rawar da ake zargin ta taka a zaben shekarar 2016 masu tsara iya abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci a madadin dukkan abokan aiki a nan nisa habu mamadi zan dakta in sallama da ku mu zama lafiya